Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a uku ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hanifa gwamnatin Chad ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar abinci a ƙasar da ke fama da talauci inda ta buƙaci taimako daga ƙasashen duniya. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Ayowa a jiya Alhamis daga nan ya harba kansa. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka a jiya Alhamis sun ki amincewa da yunkurin 'yan Democrat na ɗaukar matakan takaita mallakar bindiga yayin da wani ɗan majalisar daga jam'iyyar Republican ya fito da wasu bindigoginsa. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa mata 'yan siyasa na ci gaba da korafi kan yadda ake mayar da su saniyar ware a fannin siyasa. mace ne an hana ta tiket an ce ba za a iya ba mu wannan special tiket din da aka ce a bayar wa kowace mata ba a sit kowace jiha za kuma a ji cewa kungiyoyin fulani da masu rawa da tsaki daga ciki da wajen najeriya sun yi wata ganawa a abuja da nufin lalubo bakin zaren matsalar taɓarɓarewar matsalar tsaro a ƙasar. A duk ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Chad ta ayyana dokar ta ɓaci a kan harkar abinci a ƙasar da ke fama da talauci, inda ta buƙaci taimako daga ƙasashen duniya. Bukatar neman agajin na zuwa ne gabanin wata tattaunawa da za a yi a yau Juma'a tsakanin shugaban kungiyar haɗin kan Afirka da shugaban Rasha domin tattaunawa a kan batun samar da hatsi bayan yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Biyo bayan fuskantar taɓarɓarewar harkokin abinci akai-akai a wannan shekarar. kuma bisa la'akari da barazanar da al'umma ke kara fuskanta idan ba a samar da agajin jan ba an ayyana dokar ta ɓaci a harkar abinci a cewar wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban gwamnatin sojan ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane miliyan biyar da ɗigo biyar a Chadi fiye da kashi uku na al'ummar ƙasar za su buƙaci agajin jinƙai a wannan shekarar. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Ayowa a jiya Alhamis daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Ƙarin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi a kan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-haren harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma. A halin da ake ciki kuma wani harbin da aka yi a jiya Alhamis ya raunata wasu mutane biyu da suka je wani taron jana'iza a Racine da ke jihar Wisconsin. Harbin na jihar Iowa ya faru ne a wajen majami'ar Cornerstone Church a gabashin birnin Ames yayin da ake gudanar da taron sujada a ciki a cewar Nicholas Laney, mataimakin babban jami'in ɗan sandan garin Story. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka a jiya Alhamis sun ƙi amincewa da yunkurin 'yan Democrat na ɗaukar matakan takaita mallakar bindiga yayin da wani ɗan majalisar daga jam'iyyar ta Republican ya fito da wasu bindigoginsa a lokacin wani zama yana korafin cewa za a iya haramta amfani da su. kwamitin shari'a na majalisar ya yi wani zama na gaggawa a daidai lokacin da suke hutun mako guda na zagayowar ranar tunawa da 'yan mazan jiya yayin da kuma ake taron jana'izar wasu daga cikin yara sha tara da malamai biyu da wani matashi dan shekara sha takwas ya harbe a makon jiya a garin uvalde da ke jihar texas dan majalisar na jam'iyyar republican greg stubbe wanda ya halarci zaman kwamitin ta yanar gizo daga gidansa da ke jihar florida ya ce dokar za ta haramta mallakar bindigogin hannu daban-daban ya nuna wa kwamitin bindigoginsa guda hudu ɗaya bayan ɗaya ya kuma ce da wannan bindigan nake kare kaina iyalina da gidana a kowace rana sai shugaban kwamitin shari'ar gerald nadler ya ce masa ina fata ba a lodawa bindigar harsashi ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko mata 'yan siyasa a Najeriya na nuna takaicinsu kan yadda ake gudanar da siyasa a Najeriya musamman yadda ake mayar da su saniyar ware. Matan sun shaida hakan ne biyo bayan ganin yadda zaben fidda gwani na jihohi ya gudana a sassan kasar da ya hana mata da dama samun damar a zaɓe su duk da kasancewarsu. Eh, duk da kasancewar dokar zaɓe ta yadda a bai wa matan kashi 35 cikin ɗari na kujerun da za a yi takararsu. Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani daga Bauchi. wasu matan sun fi mazaje da ilimi da kuma gogewa fannin mu'amalat na cikin gida da kuma kasashen waje amma duk da hakan sai muguna musu ake ta hanyar hana su samun damar su shiga a dama da su hajiya bahija muhammad fitaccen siyasa ce a jihar bauchi kuma ta yi takarar kujerar gwamna a jihar Bauchin. ta yi tsokaci kan irin kalubalen da mata ke fuskanta a siyasa. Mace ne an hana ta tiket an ce ba za a iya bamu wannan special tiket din da aka ce a bayar wa kowace mata ba. a seat kowace jiha an yi shi a national assembly ci ne suka ki ko ba haka bane ganin cewar din mu kwaci kanmu a hannun mazan har yanzu ko kuwa muke ka gane ko to amma har yanzu nan a ce wai wani mutum ɗaya zai iya sayan tiket biyu ka sayi na wannan kujera ka zo ka sayi na wannan kujera ni ban taba ganin irin wannan abu ba yaya ake so kasan nan babu doka me yasa kasan nan take so me ta gwajewa ne muna lalace maimakon kowace kasa tana ci gaban mu muna ci baya in an dage cewar lalle lalle cewar su ake a wannan hidimar siyasa nan a yi ta tsakani da Allah mana yaya ina aka taba yi kai primaries a nan ka tafi can ka je kai primaries a can ka dawo kai ka sai ka ce gado ai ba gado ba ne hajiya halima balarabe ta faɓalya wata mace 'yar gwagwarmaya ta bayyana halin da mata ke ciki da cewa akwai tashin hankali wannan lalacewar da al'amari ya zama a najeriya na tabbatar da a ce akwai matan da yawa an ba mu fili an ba mu iko mazan nan ba su tauye mu ba su zazzare mana ido ba wallahi na san za a samu karancin wannan matsalar ta tsaro ma da karancin lalacewa da shaye-shayen da ake da menene duk na san da a ce da mata da yawa a cikin waɗanda za su iya tallafawa yaran nan na san wallahi da za a samu sauki wakilin kungiyar kare haƙƙin mata a siyasa musta nasiru ibrahim chipton ya ce kungiyarsu za ta shirya gangami da mai yiwa su kauracewa zaɓe muddin ba ba wa mata damar a dama da su ba a zaben shekara ta 2023 wanda ni a matsayina na dan gwagwarmaya wanda muke tafiya ka fada da ka fada da su gender equality kuma doka ne na Najeriya doka ne kuma na hukumar zaɓe wanda aka yi shi a 2010 to babu wani dalilin da za a ce yau a siyasance idan an zo takara su ake fidda su su fidda masu jefa kuriya in an zo neman mukami kuma mai da su a baya muna da kungiyoyi wanda sun kai talatin da uku wanda muke gamayya da su mata din za mu yi kira idan hukumar zaɓe ba za ta dawo ta jaddada ma jami'u cewa dole ne in za su yi al'amari dukkan mataki na kujera sun sa mata ba to za mu yi kira da wa'innan kungiyoyi su bi duk inda mata da matasa suke mu ne matasan ai za mu yi kamfenin nasu za mu zo mu ƙaurace ma zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku shine iya matsayin mu kuma muna kai abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida Abdulwahab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Maryam da cigaban labaran. Jami'ai daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gana a birnin Seoul a yau Juma'a don tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa. a daidai lokacin da kasar ke nuna alamun shirin yin gwajin makamin nukiliya a karan farko tun bayan shekarar 2017 wakilin amurka na musamman son kim ya gana da takwarorin aikinsa na koriya ta kudu da japan kim gon da funak hoshi takehiro bayan da amurka ta ce koriya ta arewa na shirya wurin gwajin makamanta da ke Pungiri, don gwajin wani makaman mai lanzami wanda zai zama karo na bakwai kenan A wannan shekarar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami da yawa, ciki har da wanda ake kyautata zaton shine mafi girma mai cin dogon zango, abinda ya saba wa takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa ƙasar. Firayim Ministan Ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya gargaɗi shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a e takaici a yau Juma'a kan cewa Isra'ila na a shirye ta yi amfani da 'yancinta na kare kai wajen daƙile shirin nukiliyar Iran. Waɗannan kalaman na zuwa ne bayan da shugaban hukumar ta IAEA e Rafael Grossi ya gana da Bennett a yayin wata ziyara a yau Juma'a. Gargaɗin Bennett na zaman jaddada alkawarin da Isra'ila ta yi na yin duk abin da ya dace don hana Iran samun makaman nukiliya. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ake fuskantar fargaba dangane da rashin ci gaba da aka samu wajen ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya da nufin hana Iran ɗin ƙera makaman nukiliya. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da ƙoƙarin shawo kan matsalar taɓarɓarewar rashin tsaro a Najeriya. kungiyoyin fulani da masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen kasar sun yi wata ganawa mabambanta a abuja da nufin lalubo bakin zaren matsalar daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar rashin tsaro na 'yan bindigan daji a kasar ke da kamari musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya da wasu sassan kasar inda ake salwantar da rayukan dabbobi da hana kiwo ga uwa uba garkuwa da mutane domin karban kuɗin fansa. Kungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah wacce ta duba hanyoyin magance matsalar makiyaya da manoma a taron da ta gudanar na yini guda ta ce wannan masifa ta shafa kowa kuma dole ne a tashi tsaye don shawo kanta. Gari abin da shugaban kungiyar jihar usainu yusuf botso ke cewa wato duk masifa da kowane dan adam bahilla ce ne ko ba bahilla ce ba arewa da najeriya ya shafi kowa kuma mun ga inda za ka gaba filatani a arewa bai iya sauka mota bai iya kwana a garin in an shi an ga zomo to wanga akwai rashin adalci da kuma yi ma doka karan tsaye shi yasa muka ga ceto mu kira taro mu kira dukkan jami'an tsaro a zauna a yi magana mu dama muna ba da goyon baya ga yadda za a yi zauna lafiya a ƙasa kuma halin da muke ciki yanzu kullum sai rashin tsaro yake ƙara ta'azzara saboda mahillaci yana da nage ɗari yana da ƴaƴa ashirin za a ɗauke shanun nan gaba ɗaya kuma waɗanda suka ɗauke ba su za su ci ba sai dai su sayar da su a yi musu kuɗin goro don su samu makamai ko wani abu su bar mutumin nan tsirara. A nata ɓangaren ƙungiyar makiyayan dabbobi ta miyatta Allah kautar hore da ta haɗa al'ummar Fulani daga yankin ƙasashen Afirka goma sha shida kwararru, a fannin tsaro da shugabannin addini haɗa da jami'an gwamnati ta ce ana yawan zargin al'ummar Fulani da harkar ta'addanci. Hakan ne ma ya sa ta gayyato masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen ƙasar don lalubo mafita mai ɗorewa kamar yadda shugaban ƙungiyar Alhaji Bello Baɗejo ya bayyana. Bara mu zura ido mu ci gaba da ganin abubuwan nan yana ta faruwa ba mun gata cewa gwanda mu shigo mu gata cewa ta ya za a yi mu taimaka taimaka wani bangare mu kungiyar mu za ta iya taimakawa wannan takin irin wannan taron ma fulani ina ma menene matar za mu zauna mu gani zarge-zargen da ake wa fulani me dalilin da yasa ake zargin su kuma abubuwan da fulani suke aikatawa da gaske suna aikatawa idan suna aikatawa to me yasa suke aikatawa kuma wani shawara za a yi da a shawo kan dukkan al'amarin da ake tunani ba daidai bane wanda yake faruwa a cikin al'amuran mu na fulani shi ko fitaccen malamin addinin islama shak mahmud gumi wanda ya sha ido hudu tare da ganawa da 'yan bindigan dajin ya ce waɗannan mutane suna buƙatar a yi musu wata ma'aikata da za ta mai da hankali kan harkokinsu na kiwo da noma a ƙasar. I Ministry of Nomadic Affairs da minista sosai wanda shugaban ƙasa zai tsaya gani an fitar da kuɗi an musu makarantu an yi musu asibiti an yi musu abubuwa za su bari mutane ne jahilai kuma me ake mamaki wa jahili ya ɗauki bindiga ba wani mayaki a cikin su da bai ce muna in za ku muna kaza ba za mu bari kuma gashi mun gani a shinkafi dajin shinkafi an yi sulhu da su mun yi maya amma wani wa'azi ma ya suke duka mutane kuma ya gaya mana ya bari kada mu yadda kuma masu gurbataccen akida su shiga cikin su ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta ce akwai tsare-tsare a ƙasa da aka ware wa bangaren noma da kiwo a ƙasar Dr. Muhammad Mahmud Abubakar shine ministan noma da raya karkara a Najeriya abu ne wanda yake gwamnati yana ci mata tuwo a ƙwarya? amma kuma tana yin abin da ya kamata da yi tana da tsare-tsare sannan kuma amma yi waɗansu a sakamakon haka akwai kuɗi da aka keɓe zaɓe wanda shi ya bada umarni da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuma ainihin gina waɗansu wuraren kiwo inda su kansu makiyaya za su samu wurin zama da akwai makarantu da za a yi da asibiti da duk sauran abin da ya kamata yanzu ka akwai waɗansu irinsu amma dole a bunƙasa a kuma gyara ma waɗanda suke nan a ƙasa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya. A kasar Kamaru kuma an gudanar da wani taro kan matsalar tsaro da ake fama da ita a kan iyakar kasar da makwabciyarta ta Afirka ta tsakiya. Taron wanda ke gudana a gwandare na na duba hanyoyin da za a shawo kan matsalar ta tsaro ce wacce ke ci gaba da karuwa a 'yan kwanakin nan. Ga wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u daga Kamaru da ƙarin bayani. A bakin iyakar kasashen Central Africa da Kamaru. ana fuskantar matsaloli masu kama da juna a game da batun tsaro mazauna bodan na kalubalantar fitinan 'yan bindiga 'yan kidnapper masu fasa kwafrin makaman yaƙi da kuma muggan barayi wannan fice gona da irin na bukatan tanaji na musamman johnson sakama mukaddashin shugaban masu tsaron central africa ya kara da cewa to makasujin kasancewa mu a nan da shi ne wato neman dabaru da tsare-tsare domin ganin mun yin waɗanda matsaloli da al'umman suke kalubalanta a bakin boda wannan mahawaran da ke gudanawa ta zama tankar manuniya a game da burin kasashen na neman tabbatar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu. Kildadi Tageke Bukar, wakilin ministan tsaro ya kara da cewa. cikin wannan taro shine ko neman haɗa da karfe an kai duk an so abubuwa ya kama na fitina a bayan buda kuma kun yi kokarin mu tsakanin kashi sun ci gazarin da ba a shi a cikin gudan da nan gamar zanka Aga Hamadu, a kwanan shi na nuna da ya kan tuce shi ta jirin da mata a jamhuriyar maza a yaran a kamar da a gudu shi a zuwa mai tafi a kuma sun haɗa kuma shi kwanci duniya a

kawai kan kin ko yayi wannan maki ai wasu ke kai sa kan ki zira ba ta ka ga sai da zai kan sai ni ko ta ki ko kai kuma sai ni kai idan nan da yayi lungu ta ki kuma da hamla ya wani ba mun ba nan ka ya kuma da kuma ta da ta ga ki ya ga ya ya masa ya ta ta yi to da fata

tare da ali sarkin yakin nima suka ce allah wadai da harin da wani dan bindiga ya kai a asibiti da ke birnin tulsa na kasar amurka inda ya halaka mutane hudu ya kamata mahukuntan kasar amurka su dauki matakai kan yadda jama'a ke mallakar bindiga mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.